Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda mata za su iya taimakawa matan da jam'iyyinsu suka tsayar takara ba tare da bambancin siyasa ba. Yau ma muna tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga. Da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Over, wadda ta nemi a tsaida ta takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP. Sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da kuma ɗan siyasa Sa'idu Gombe. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta tambayi Hajiya Khadija Abdullahi Iya. abin da ya sa dama take cewa ba ta son siyasa kafin wata takara sai ta bayyana cewa siyasa ba abin da za ka sa zuciyanka ka shiga haka nan ba sai ka yi tunani mu da muka yi kafin ma na zo muka kai wannan 27 din mun yi needs assessment mun yi SWOT analysis me candidacy ina ina da pedigree din da zan shiga me ne amfani na me yasa ma nake so zan ma karba wannan abin so mun yi duka wayannan da muka gama na zo na gan cewa gaskiya mu je ba mu je ba babu wanda zai bamu wannan 35% affirmative action ɗin ba wanda idan dai baka fito ka zo ka yi representing mata ba ba wanda zai baka da na je party din ashe suna da other aspirants aspirants din kuma duka maza ne suka ce wai na sauka su ba za su bani ba tunda su they've been there since 2019 suna aiki kuma suna da structure suna da nasu mutane wai mace Niger ba ta yi ready ba suka gaya miki haka kai tsaye kai tsaye suka ce so manta da suka zo suka yi min kungiya suka ce wai gaskiya na manta da shi na ce tunda har na zo stage din nan wallahi ba wanda ya isa zan ci gaba a je primaries ni ban da structure na yadda a je primaries muka je primaries ya samu 20 votes delegate votes na samu 121 a'a zaben fidda gwani kenan na eh. jam'iyyar mm. to ya aka yi kika samu to team members ina suka je suka samu delegates din suka nuna masu aikin da nake yi dan dama aiki na for the past 15 18 years aiki da nike da mata da yara da youth matasan ne ma suka tsaya ranar primaries nan su suka tsaya suna ta samun suna ta campaigning suka ga masu cewa ni fa ga pedigree yanzu ma na dawo ne daga Dubai an bani wani award ga na mun yi wannan ayyukan da muke ni president din women community na duk dai su suka je su yi that day yawar mu dawo kan bi namiji guda a cikin a cikin mu a yau to ji dai irin bayanan yan uwan mu mata da suka yi kowa ta bayyana ɗaya daga cikin abubuwan da ya fi ɗaukan hankali shine batun maganan kuɗi to kuma bugu da ƙari sun bayyana cewa ba sa samun goyon baya a gurin ku maza me kake gani yake haifar da irin wannan kuma so tare da dama kamar yadda ita hajiya khadija ta bayyana sai a ce wai mace bata kai ba ba ta kai a ce ta tsaya a matsayin ta shugabanci ko wani al'umma ko kuma wani guri ba hakan nan me kake ganin yake jawo hakan kuma me yasa ma ku maza ba kwa ba wa mata wannan gudumawa da suke bukata ba kusan sun ba da amsa akan uh, matsalolin da ya shafi su musamman su mata kundin mulkin kasa Najeriya ya ba mata dama na kaso 35 jam'iyyu da ke kasan nan duka sun ba mata dama uh, musamman wasu jam'iyyu ma manya uh, manya. manyan jam'iyyu kusan sukan ba mata tikitin takara ne ma kyauta ba sai suke yi ba sai dai su ji da sauran hidindimu musamman abin da shafi delegate da kuma 'yan kudaden da za a yi hidindimu na yau da kullum amma dai tiket mafi yawa akan ba mata su wannan kyauta saboda kaga kenan an ba mata dukkan wata dama da ya kamata su dama sai dai na jin su matan ne kamar ba sa dama abin da aka ba su dama su dama ban katse ka ban katse ka ba a wannan gurin kaga kamar yanzu kayi batu cewa wai ana ba wa mata dama wai su samu tikiti abinci kyauta da sauransu wannan kan ba haka ba dan yawancin jam'iyyu a su ma akwai kaso da za a ba sai dai kila ko bai kai ba A'a ina gaya miki akan manyan jam'iyyu ban san sauran jam'iyyu da suke kasa ba amma abin da na sani a manyan jam'iyyu duka mata inda za su yi takara tikitin su kyauta ne amma ai tikitin karamin kudi ne a'a kar ku damu da karamin kuɗi yanzu bari mu ba misali idan za ka yi takara idan za ka yi takara na majalisar jiha misali a jam'iyyar pdp misali uh, na sani dubu ɗari bakwai ne kuɗin tiket na ka tsaya takara mace kyauta ne na majalisar jiha misali shine karamin takara dubu ɗari bakwai zaka biya amma in mace ta zo takara kyauta take karba jam'iyyar apc na sani tana da kamar miliyan biyu kuɗin tiketin ta na majalisar jiha ita ma idan ka je takara a matsayin ki na mace kyauta ake baki amma akwai wasu kuɗaɗe da zaki iya kashewa wanda suka shafi sayan delegate in an zo zaki biya ki sai delegate daga ana siyan ya sai ake mana <laughs> ware da gaske eh, wannan na faɗe shi da babbar murya to wai ka dai gane cewa dukkan damar da ake badawa su matan ana basu amma ina matsalar take matsalar ta farko eh, akwai tasiri na addini da al'ada da muke da shi musamman a wannan ƙasa tamu eh, a mafi yawa akan kalli mata kamar wasu mutane ne da Allah ya killace su su yi zamansu a cikin gidaje amma addini ya ba su dama na shugabanci tun a baya kuma eh, kamar su matan ne suke dan jin tsoro na su fito domin su yi wannan gwagwarmaya misali ita uh, excellency daga Niger ai ta ba misali na yadda da bata so abun ba amma yadda aka karfafa mata gwiwa ya bata kwarin gwiwan ta fito ma har ta yadda za ta yi takara to iri irin su suna da yawa waɗanda za su iya ba al'umma gudunmawa sai dai ba sa gwada kokari ko kwanjin su ne wajen su fito su nema eh, idan ka kalli jiha har ka gani in kai batu akan cewa ba a akwai ire-iren su waɗanda suke da niyyar su fito su tsaya takara ko kuma su tsaya neman wani matsayi na shugabanci mm. amma ba a ba su ba in ka shiga hali halayya da kuma abubuwan da ake nuna maka kamar yadda Mrs. Doratin ta bayyana kaga ita ta tsaya neman takarar shugabancin kasa amma bata kai ga labari ba saboda rashin a bata wannan goyon baya da bata samu ba shi yasa bata kai ga labari ba ba wai a nuna a zahiri ba a nuna har a baya a baɗini ma a nuna shine ba wato rashin goyon rashin samun nasara a takara ni ma na yi takara na majalisa kuma ban samu nasara ba rashin samun nasara ba shi ke nuna cewa an tauye mata ba ita ai ta ma yi kokari tunda har ta fito ta bayyana niyyar ta na son ta yi takara to akwai irin ta waɗanda suke da irin damanta kuma suke da goge ta suke da kwarewa irin nata amma ba za su iya fitowa su gwada ba yanzu a matsayin ta na wadda ta fito ba ta yi kokarin nema ai zaka sa ta a cikin tsarin cewa ta taba fitowa nema to akwai mata irin ta wayanda suke da irin komai nata amma ba za su iya fitowa su ce suna nema ba wannan shine abin da muke magana ka cire ma maganan kuɗi ka cire maganan kuɗi in ka ba in kuka yadda cewa za ku fito ku yi mayar. ku yi haƙuri da kalmar da zan faɗa mata wani lokaci suna da kishin junan su mata wani lokaci mace za ta ji ba ta son mace in mace ta fito ta kara sai ka tarar da mata suke fara kinta na mata fito ta nema abin da take so sai kai mamaki mazan da kuke gani maza ne sai goyi bayan ta su karfafa mata gwiwa ta fito ta yi takarar amma in ta je gun yan uwanta mata sai su kasa bata goyon baya ana samun irin wayannan matsalolin idan ka je yanzu jihar Kaduna mataimakiyar gwamna ai mace ce kuma yanzu ma wadda za ta ƙara komawa a jam'iyyar APC misali yanzu ai mace ce yar takarar gwamna daga Adamawa ai mace ce gwagwarmaya ya kawo ta ta zama sanata ta tsayawa har ta kada maza da yawa ita ce yar takarar gwamna kaga gwagwarmaya ta yi da kokarinta ba wai zaune take ba aka dauko aka ce mata zoki yanzu a dai jihar ne ta ta Adamawa yar takara mun na mataimakiyar gwamna na jam'iyyar PDP mace ce su kaga irin wayannan abubuwa matan wani lokaci su ne ba sa gwada kwanjin su wajen su fito su yi gwagwarmayar nema quite alright kamar yadda suka faɗa akwai inda ake tauye su a ce ba a yarda da su ba amma shin sun fito sun nuna suna so tunda har kundin kundin mulki ya ba mata dukkan dama to matan ne suke tauye kansu ba sa son fitowa idan matan suna fitowa ko kici ko baki ci ba wani lokaci idan kika yi gogoro mayar yi da ke in kin yi takara ɗaya baki ci ba kin yi biyu baki ci ba kin yi uku baki ci ba kila Allah ya kaddara sai kin yi so biyar ne zaki iya ci a na biyar so me yasa idan kin yi so ɗaya za ki samu karayar gwiwa me yasa in kin yi so biyu ba ki samu abin da yake so ba za ki samu karayar gwiwa ya kamata ki ta gwagwarmaya har sai da Allah ya ga wannan idan har kika ce kin yi maya so daya ba ki samu ba ko kuma kin kalli cewa a'a maza sun hana ki ki wuce saboda maganan kuɗi ko wasu abubuwa maza ma suna da irin wannan matsalar su fito takarar in ba su da kuɗin da za su iya yin wannan hidindimun kuma a ce ba su ci zaɓe ba amma dai a fito a nuna ana so wannan shine abin da su matan ba sa kokarin yin haka To soman taɓi kenan kan wannan maudu'in sai ku biyo mu a shirinmu na gaba domin jin martanin da matan suka bayar kan wannan bayanin na Honorable Sa'idu. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi Iya da Mrs. Dorothy Nuhu a Kenova sai kuma Hajiya Maryam Ibrahim Baba da Sa'idu Gombe sai kuma wakiliyanmu Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.